الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين درس من دري 37 a cikin hadisan كتاب الجهاد hadisi na 325 wa anhu qal daga Anas dai Allah ya yarda shi Anas ibn Malik Allah ya yarda shi yace ghaba anni Anas ibn Nabar Anas ibn Nabar radiyallahu anhu an itali Badr فقال yace baffa na Anas ibn Nabar radiyallahu anhu Anas ibn Nabar al-Khazraji yayi bi halacci yakin Badr bi halacci yakin Badr ba Anas ibn Nabar yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Ansar wanda abin nan ya shahada a yakin uhud kamar yadda zai zo a cikin wannan hadithin yana da kanwarsa rubai bintin nabar wadda suka yi rigima da wata wadda suka yi sabani da wata mata har ta karya mata haƙori aka zo za a yi kisasi ana sai zojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ya rasulullah za a karya ma rubai haƙorinta za a cire mata haƙori yace kitabullahi qisas kitabullahi qisas hukuncin Allah shine kisasi ya Anas ya ce wallahi ba za a yi ba ya sha alwashi ga Allah sha ba za a yi ba eh, in shi Anas ibn nazar. kawai sai mutanen suka suka ce sun yafe a biya su diya shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin bayan Allah akwai wanda in dai ya sha ma Allah alwashi akan abu sai Allah ya tabbatar masa da abin da yake ya nema wajen sa. wato Anas ibn nazar ya daga cikin waɗannan kenan to shi bai zo yakin badr ba bai je yakin badr ba faqala sai ya zo ya ce ya rasulullah ya rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal mushrikin ba na nan a yakin farko da kai yakin mushrikai da su shine yakin badar la in la in allah ashhadani qitalal mushrikin la yarayanna allah ma asna to wallahi idan Allah ya sa ni na halarci wani yaƙi tare da mushrikai lallai tabbas Allah zai ga abin da zai yi bai ga Allah abin da zai yi din ba ya ce zan yi kaza zan yi kaza ba wato amma yana da ya kullaci niyyar ya abin da zai zamanto na neman yarda Allah shine sai ke ya kawo wannan uslubi cewa Allah zai ga abin da zai na kana yawm uhud in kashafa almuslimun yayin da ranar uhud ta zo sai musulmi suka dare faqal ma'anar darewar musulmi shine lokacin da wanda suke akan dutsen maharba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su karkashin abdullahi ibn jubayr su 40 da yan kai suka mafiya yawan suka ce ai an gama yaƙi kwasan ganima ake wani sun koma zo mu samu kwashi ganima shugaban su ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya a nan wajen ko mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu suka tsaya suna jayayya akan wannan al'amari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah madaukakin sarki ya ishara gare shi hatta idza hatta idza hatta idza tanaza'a hatta idza hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr shine wannan jayayyar da suka rinka to shine suka tafi to ya, wannan shine inkishafin muslim da musulmi suka dare da wannan abin ya faru faqal sai Anas ibn Nadar yace Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula yani ashabu Allah ina yin uzuri gare ka daga abin da waɗannan suka faɗa wato Allah ka uzuri na bana cikin su kuma su ma abin da suka yi to Allah ka uzurin su domin lokacin ne yakin ya juya baya dan dan wannan lokacin da aka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa musulmi suka nubi khalid bin walid biyu musu ta baya hmm. shaidan ya kururuwa kafiran da sun yi nisa sun gudu sun arce suka jawo baya, suka dawo baya aka sa musulmi a sake na can gaba suna dukan suna saran suna harbo su na baya kuma suna saran su akan dawaki dan da ma da shi da da shi da dakaru ya to ta baya shi bai shiga yakin ba to wannan a lokacin ne aka yi wannan barnar da aka yi wa musulmi aka kashe mutum sama da saba'in aka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo to a lokacin nan da abin ya zo ya faru wannan turmutsu wannan a darewar da rudin ya zo ya samu tsakanin musulmi suka rude to shine shi Anas yana ganin wannan yace Allahumma inni atadhiru ilayka mimma sana'a haula wa abra'u ilayka mimma sana'a haula ya'ni al-mushrikin waɗancan kuma wato mushrikai Allah na yin na barranta daga gare ka daga abin da suka aika shine sun zo su yaki annabi to ni ba na cikin masu yakar annabin ka ina barranta shi nan wajen sai ya bara wato ba ni ba su thumma taqaddam sannan ya gabata fastaqbalahu sa'ad ibn mu'ad sa'ad ibn mu'ad shugaban hazraj sai ya haɗu da shi sa'ad ibn mu'ad wanda ya rasu a lokacin yakin shi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu yace ko mu ila sayyidikum ku tashi ku tarbi shugabanku Faƙar sai anas ya ce ya sa'ad ibn ya sa'ad ya mu'ad ya kai sa'ad ibn mu'ad aljannata wa rabbin nabar inni ajlu rihaha min duni uhud aljanna da ina rantse maka da ubangijin nabar mahaifina ina jin kanshinta dab da dutsen uhud to wannan waɗansu malamai sun ce wannan Alaha alal haƙiƙa cewa ya faɗa ɗin abin da ya ji ƙanshin aljanna ɗin ne ya ji waɗansu ma suka ce a'a wannan ma'ana ya ƙininsa kan cewar aljanna zai shiga idan ya je ya fuskanci dutsen ƙohot idan ya je ya fuskanci a dutsen ƙohot domin a lokacin nan kaga lokacin da aka yakin dutsen ƙohot yana bayan sahabbai ya da aka yakin ƙohot dutsen ƙohot yana bayan su dan dama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo dutsen ƙohot yana nan dutsen rumat yana in ka tsaya dutsen uhud yana arewa dutsen rumat yana kudu mushrikai suna can yamma wajen wajen aqiq shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tuho ta gabas ya tuho ta wajen bani salima da ya zo ya sanya su sayyidina ali da zubair ibn al-awwam a gefen dutsen uhud arewa kenan ya sanya su abdullahi ibn jubair akan dutsen rumat sannan suka yi gaba suka fuskanci mushrikai a inda suke a yamma saboda babu ba wa dutsen uhud baya to da abin ya zo da musulmi suka dare sai ya zama kan cewa an yi ɗauki kan musulmi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafirai neman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayin da suka rude aka soma kisa a cikin musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka kira yana cewa ilayya ibadallah ku tuho zuwa gare ni ana jin muryarsa duk sai musulmi mashirkai suka ɗauko ƙarfin su suka sa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam don suka shi wani nuna irin rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ɗauke tsanani daga sahabbansa ya dawo da abin wajensa don ya san shi suke nema to shi kuma a lokacin da ake haka yana janye kansa yana janye kansa yana tafiya wajen dutsen Uhud yana ja baya yana tafiya wajen dutsen Uhud musulmi mushrikai duk sai suka ɗauko ɗauki a kansa to a lokacin ne ɗan kaɗan ne daga cikin sahabbai ya zama dukkan cewa sun suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kare shi to shi Anas ibn Nadar ya fuskanci wajen Uhud wato inda sansanin inda rigimar yakin take to har tukuna ja bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mushrikai sai suka dauka cewa zai je haɗin fitar da ta musulmi sai suka ji tsoro suka gudu shi ne har aka ja shi shiga cikin wannan shirin din don wannan hanyar da ke tsakanin duwatsu aka hau da shi kan kogon nan wanda hanyar kogon yana nan aka je aka wanke masa inda aka shi ciwo salawatullahi wasu lamu ya ce ina jin ƙanshinta wajen eh, daura da dutsen uhud faƙala sa'ad sa'ad ibn mu'ad ya ce fa mastata'tu ya rasulullah ma sana ce ya rasulullah wala ban yi abin da ya aikata ba hmm. ya ga inda halak inda mutuwar take shi ya tafi can ya ce ni ban iya ba ƙala anas anas ibn malik wato dan dan ah, baffa dan dan uwansa kenan ya ce fa wajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bis-sayf aw ta'anatan bi ruh aw ramyatan bi sahab ya ce a cikinsa sai muka samu 80 da 'yan kai nasara da takobi ko suka da mashi ko caka da kibiya a cikinsa 80 da 'yan kai suka da ciwon da aka ji masa wajen na kad kutil wa matsala bihin mushrikun muka same shi an kashe shi mushrikai sun ya galgala cikinsa sun musa a at shi ne a musanya kama idan mutum an kashe shi sai a yanke kunnensa a yanke hancinsa a fafe cikinsa kamar yadda ake da hamza bin abdul a fama arafahu ahadun illa uktahu illa ukhtuhu bi mananihi ba wanda ya gashi ya gane shi sai yar uwarsa ita ma kuma da da gabar dan yatsansa wa'annan gabobin na dan yatsa ko sune gabar dan yatsa ake cewa ko wannan gabo ko ɗan yatsa da gaɓoɓi guda uku to da gabar ɗan yatsa ta gane amma ba wanda ya iya gane kamar sa saboda yadda suka yanda aka ji masa ciwo aka yi aka aka tattala jikinsa qala anas anas ibn malik yace kunna nara aw nadhun mun kasance muna muna gani ko muna zato wannan kuma zato shine abin da ka gina shi bisa ilimi ba bisa wato ba bisa ba bisa zato na Hausawa ba zato shi ne abinda ka gina shi bisa ilimi amma ilimin naka ba ɗari bisa ɗari ba ma'ana ba nassin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya musu ba amma suna kyautata zato bisa abubuwan da suka gani na alamomi eh, da kuma ilimin da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zato anna hadhihi al-aya cewa wannan aya nazalat fihi wa fi ashbahihi ta sauka akan Anas ibn Nadar ne da makamantansa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi daga cikin muminai akwai mutane da suka gaskata alkawarin da suka yi ma Allah a kansa fa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda yake ya biya bukatarsa shine wato ya biya ya cika alkawarinsa aka kashe shi ko kuma ya mutu a farkin Allah ila akhiri ha har zuwa karshen ayar muttafaqun alayhi wannan hadisin muttafaqun alayhi wa qad sabaqa fi babil mujahada hadisin ya gabata a cikin babul mujahada a cikin wannan littafin wannan hadisin ya nuna a ah, cewar wanda ya wato mutum ya ma mutum kwaɗayin shahada a farkin Allah kuma ya nuna gaskiyar a cika alkawari domin ya ce in Allah ya sa ya sake ganin wani yaƙi in Allah ya sa ya yi wani yaƙi ya halicci wani yaƙi na mushrikai Allah zai ga abin da zai yi kuma gashi din ya nuna ma Allah maɗaukakin sarki gaskiyarsa wajen wa neman aljanna gaskiya sau da neman yarda Allah kuma ya samu suna cikin wannan hadithin akwai mutum ya jefa kansa inda yake ya san zai samu shahada bai gundun bala wajen samun shahada to amma anan wajen malamai sun yi sabani sun yi akwai tafsir waɗansu suna cewa idan mutum ya haka ya jefa kansa cikin halaka ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala tulqu bi ina ta halaka kada ku jefa kanku cikin halaka sau da haka ce mutum ba zai yi wannan ba to amma sai na umar ya gyara wannan ya nuna kuskuren wannan fahimta cewa don mutum a wajen fagen fama ya jaɗe kansa ya jefa kansa cikin inda za a kashe shi hmm, wannan ba za a ce jefa kansa cikin halaka ba jefa kai cikin halaka shine a zauna a zuwa jihadi a ki taimakon addinin Allah tunda Allah cewa yi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila halaka ku ciyar da dukiyar uku a tafarkin Allah kada ku jefa kanku cikin halaka jefa kai cikin halaka shine a bar jihadi a daina ba da dukiya domin taimakon addinin Allah wannan shine halaka saboda haka sai na Umar yake cewa ba haka ake nufi amma amma malamai sai suke cewa wannan yin wannan muƙayyadi ne da cewa a cikin cewar a cikin yin haka akwai nasara wadda yake za ta tabbata ga musulmi a cikin yin haka akwai nasara wadda za ta tabbatar da musulmi a cikin haka ba wai kawai mutum ya je ba domin yana sha'awari ko kuma kawai domin mujarradin samun shahada bal ya zama to karkashin jagoranci ne da shugabanci wanda yake an tabbatar cewa a cikin yin haka akwai nasara ga musulmi amma idan yin haka zai kai ya zuwa ga barna ga musulmi to a lokacin nan ba za ta haɗa wannan bai halatta a yi wannan ba fatoyi da dama na malamai sun zo akan wannan musamman akan a wanda irin abubuwan da ake yi na wannan zamani da ake cewa al'amaliyatul istishhadiyya din nan akwai fuskoki da dama waɗanda suke akwai abun duba a ciki kamar mutanen da za su je su je su sa bama-bamai a cikinsu su tashi da gini wanda yake zai halakar da mayaka da waɗanda ba mayaka ba ba ga a cikin wannan akwai barna a ciki amma kamar wanda yake za su je su kai kansu cikin cikin sojojin makiya ne so su su mutu sannan su kashe sojoji din to musamman idan wannan ya zama to kan cewa da umarni ne na shugaba na musulmi bisa tsari wanda ake ganin kan cewa yin haka zai zama to ya kawo rauni ga karfin kafirai ya da ya da karfinsu to wannan kwarai abu ne wanda yake a irin wannan hali malamai sun ce za a iya irin wannan kuma akan haka ake daukan aikin irin su anas ibn nabar na yin wannan domin yayin da aka ce mutumin da ya zo ya haka kafin a ce an yi masa haka shi ma dole sai ya yi wata sai ya makafirai shi ma abin nan sai ya musu barna hadisi na 326 wa an samurata bin wa an samurata radiyallahu an qal daga samurata bin jundub Allah ya dade shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu laylata rajulaini atayani a daren da ya wuce wato jiya da daddare na ga waɗansu mutane mazaje guda biyu sun zo mu ida bi shajara suka hawar da ni wata bishiya fa adkhalani dara suka shigar da ni wani gida hiya ahsan wa afdal tafi wannan gidan ya fi kyau kuma ya fi falala lam ara qat ahsana minha ban taba ganin gida mai kyau kamar sa ba qala suka ce amma hadhihi dar wannan gidan daru shuhada gidan shahidai رواه البخاري امام البخاري رويته وانا حديثي وهو بعض من حديث طويل sashen wani hadisi ne mai tsawo fihi anwa'un min al-ilm yana da abubuwa na ilimi daban-daban sai ya kifi babu tahrimil kadhibi insha Allah ta'ala zai zo a babin haramcin yin karya in Allah ya zai zo da sauransa hadisi na 1327 wannan hadisin ya nuna wato karamar shuhada cewa a cikin gidajen aljanna ma gidajen shuhada sauran gidaje ya fi sauran gidaje kyau kamar a kowane gari ne ai akwai akwai akwai area da gidaje suka fito ko yawa to to akwai irin wannan na aljanna ma su ne shahada wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dade shi anna ummar rabi' ko kuma ummar rubai bintal ah, bara cewa uwar ar-rabi' ko ar-rubai yar albara wa hiya ummu harithah bin suraka mahaifiyar harithah bin suraka atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah tace ya manzon Allah ala tuhaddithuni an haritha ka ban labarin ka ban labarin haritha ba wa kana qutila yawm badr an kashe shi a ranar a ranar yakin badr fa in kana fil janna sabart in yana cikin aljanna sai ne hakuri wa in kana ghayra dhalik in ko ba haka bane wato baya cikin aljanna ijtihadtu alayhi fil buka sai ne bakin kokari na wajen kuka gare shi fa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ya umma harifa yake uwar harifa innaha jinanun fil janna aljannatayn a cikin aljanna wato ba aljanna ɗaya kawai aka bashi ba aljannatayn aka bashi wa inna ibnaki asaba al-firdaus al-a'la dan danki kwa ya samu al-firdaus al-a'la firdaus mafi daukaka al-firdaus ita ce aljanna ta fi kowace falla ta kowace daukaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku tambayi Allah ku roke shi al-firdaus al-a'la fa innaha awsat al-janna wa fawqaha arshur rahman wa minha tanfajiru anharul janna a ita aljannatul firdaus ita ce wadda take in za ku roki Allah ku roke ta domin ita ce aljanna ta fi kowace falala awsatuha ai ba mafi tsakiyar da ba a'a afdaluha wadda ta fi ta falala duk a cikin aljannatu din aljannar firdaus ta falala kuma samanta ita ce al-arshin Allah hmm? kamar mu nan me saman mu sama'ud duniya sama ta daya ita ce saman mu duk wannan saman da muke gani sama ta daya ce as-sama'ud duniya to yan al-firdaus saman su al saman su al-arshi musan al ya fi sama da kasa ko hmm. to saman al-firdaus ita ce al kuma daga ciki anharu janna daga ita wannan aljannatul firdaus din daga ciki wato koramin aljanna suke bubbugowa to shi wato ta ce inna ibnaki danki ya samu al-firdaus al-a'la ya samu fi daukakar al-firdaus rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya to wannan ma yana bayyana mana falala ash-shahada fi sabilillah wa an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu ma Allah ya da shi da mahaifinsa qala ji abi abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam qad mufila bi an zo da mahaifina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali an kacaccala jikinsa bayan yakin uhud وبن سيارة سو أيا جمهور عبد الله بن أمر بن حرام أنك شيش أيا جمهور فوضع بين يدي سي أكسن يا شيخ بن النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي سنتفق نقول يبس كسا دن نغني سن كان ناس واتو ين قبيلة سو سي سك حناني فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها mala'iku ba su gushe ba suna lullube shi da fuka-fukansu a cikin wannan akwai tabbatar da irin wannan karama ta shahada cewa mala'iku suna lullube su da fuka-fukansu a wata riwayar akwai ƙari hatta rufe a hasai da aka ɗauke shi daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato mala'iku sun lullube shi sun masa inuwa tana cikin wannan akwai tabbatar da sifar fuka-fukai ga mala'iku ba ta taba ganin mala'ika ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake ganin mala'iku kuma abin da muke gaskatawa na sifofin mala'iku shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari daga cikin abin da ya gaya mana na sifofin mala'iku shi suna suna da fuka-fukai hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril yana da fuka-fuke nawa dari shida fuke dari shida ya ganshi tare da shi muttafaqun alaihi wannan hadithin muttafaqun alaihi hadisi na 329 wa an sahal ibn hunayf radiyallahu anhu daga sahal ibn hunayf al-badri sahabi ne wanda ya halicci yakin badar da sauran yaƙoƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance a wata riwaya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan wantaka tsakaninsa da sayyidina ali ansari ne ya kasance tare da sayyidina ali har ya zamanto shine amir din sayyidina ali a basra kafin ya cire shi yasa abdullahi dan abbas kuma ya rasu ya kasance tare da sayyidina ali a kufa a kufa ya rasu shekara 38 bayan hijira sayyidina ali shi ya masa sallah kamar yadda zo a cikin bukari ya masa kabbara shida kamar yadda ke al'ada sai na al'in zai ma wanda suka je yakin bazin kabbara baya musu kabbara hudu ya ƙara musu waɗansu guda biyu shi yasa wannan shine matabar imam ahmad cewa za a iya yin ƙarin kabbara akan kabbara hudu ta jana'iza akallan ta kabbara uku aksarinta kabbara tara wanda ke da matabar imam ahmad ah, sa'ad ibn hunayf yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi rawahu muslim wanda ya roki Allah wa ta'ala mutuwar shahada da sidqin da gaskiya da gaske da gaske a zuciyarsa ya roki Allah Allah ka bani mutuwar shahada ballaghahu Allah manazil ash-shuhada to Allah zai riskar da shi matsayin ash-shuhada matsayi na shahidai wa in mata ala firashi ko ya mutu kan shimfiɗarsa ko bai yi shahada ba in dai roƙi Allah bi sidqin da gaskiya Allah ya san gaskiya a cikin zuciyarka in ya alani Allah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidtum Allah ya san alkhairi a cikin ku Allah zai ba ku alkhairi hmm. in ka nuna in Allah ya san gaskiya a cikin zuciyarka kai wannan addu'ar Allah zai baka wannan a cikin wannan hadisin akwai kwaitarwa kan mutum ya rinka ya roƙi Allah shahada da gaskiya ko bai mutu bai mutu shahadar ba sai Allah ya bashi matsayi shi sa to sai na Umar ya kasance daga cikin addu'arsa yana addu'a Allahumma rzuqni shahadatan fi sabili wa mautan fi baldati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta da shahada a farko kuma da mutuwa a garin annabinka kuma Allah ya hada masa ya mutuwa shahada sannan kuma ya mutu a Madina aka binne shi an wa in mata ala shi ko da ya gudu akan shi fudarsa shi yasa din wato kenan kaga da kyakkyawan niyyar mutum Allah zai kai shi matsayi da ko da aikinsa bai shi yasa ake so mutum ya rinka kyakkyawan niyya Allah ya san alkhairi a cikin zukatansa Allah ya sa alkhairi a cikin zukatan hadisi na 330 wa an Anas ibn wa an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace man talaba ash-shahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusib rawahu muslim wanda ya nemi shahada da gaske u'tiyaha za a bashi ita walau lam tusib ko da bai ko da bata same shi ba ko da bata same bai samu shahadar ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi talabu shahada ko da da addu'a ne neman shahada mafi mataki mataki ne hakikan neman shahada shine ka tafi jihadi ka tafi jihadi wannan shine hakikan neman shahada to mutumin da ya tafi shahada ya tafi jihadi da niyyar shahada ko bai samu shahada ba Allah zai bashi to amma hadisin sahal ibn hunayf ya nuna kan cewa neman shahada ko da da addu'a ne ma idan mutum ya yi ko da bai samu ba Allah madaukakin sarki zai ba shi ita shi yasa kamar a aka rawaito wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ya zo zai shiga masallaci zai shiga sallah sai ce Allahumma atini afdala ma tuti ibadaka salihin Allah ka bani fiyayyen mafificin abin da kake ba mu bayan ka salihai bayan aida da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye yayi wannan addu'a sai ya ce shine sai ya ce in dai har kai in dai har da gaske kake to Allah zai zai Allah zai kashe ka shahidi shika shahidi kaga a cikin wannan me aka kaya an kwada da shi kan cewa ne ya dawoma a cikin wannan addu'a tun da gashi an ce gashi ladan da Allah zai bashi wato ma'ana shahada ita ce fiyayyen abin da Allah yake ba mu salihan bayan Allah kenan za mu tsaya a nan wajen sai mu tashi hadisi na dubu ɗari uku da talatin da ɗayan Allah ya kai mu zuwa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk